Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da kuma sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niya. Ko kuma ya Afrik zango na ɗari da biyu da ɗigo biyar. A ƙasar Ghana ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da asuba Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau talata biyar ga watan Fabrairun 2019 a daidai wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. madugun 'yan adawar venezuela mai ikirarin zama shugaban kasar ya yi zargin cewa shugaba nicolas maduro na yunkurin tura dala biliyan 1.2 mallakar kasar zuwa uruguay yayin da sojojin gamayya ke cewa suna gabda da murkushe sauran yankunan isis a siriya bincike ya nuna cewa isis na shirin ayyana galba kan sojojin na gamayya sannan yau talata shugaban amurka donald trump zai yi jawabi ga amurkawa kan makomar kasar ko state of the union a turanci a karo na biyu kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa rundunar sojojin najeriya ta ce ta gano wani shiri na yunkurin haifar da hargitsi a zaben da za a yi General Tukur burata ya ce sun sami bayanan sirri akan irin makarkashiyar da wasu marasa kishin ƙasa ke kitsawa tare da taimakon wasu ƙasashen waje don kawo cikas wurin gudanar da babban zaɓe da za a yi nan da 'yan kwanaki. Haka kuma za mu leƙa ƙaramar hukumar Madagali da ke jihar Adamawa domin jin halin da ake ciki bayan wani hari da ƙungiyar Boko Haram ta kai a yankin. Sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Madugun 'yan adawar Venezuela wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar na wucin gadi Juan Guaido. Jiya Litini ya ce shugaba Nicolas Maduro na yunkurin tura dala biliyan 1.2 zuwa wani banki a kasar Uruguay. da yake jawabi a gidan talabijin na ƙasa bayan da ƙasashen turai da dama suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasar ta venezuela guaido ba tare da gabatar da wata shaida ba ya yi zargin cewa maduro na ƙoƙarin ɗauko kuɗin da zai tura ɗin ne daga bankin raya ƙasa mallakin gwamnati mai suna bandes zuwa banki na ƙasar uruguay sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka wacce ta amince da gwaido a matsayin shugaba a makon jiya tana marabalale da shawarar da kasashen turai irin su australia da faransa da jamus da sweden da kuma birtaniya suka yanke ta amincewa da gwaido wannan sanarwar na zuwa ne bayan da kasashe da dama suka baiwa madura wa'adin gudanar da sahihi kuma adalin zaɓe ko kuma a amince da gwaido a matsayin shugaban ƙasar. duk da yake dakarun da ke samun goyon bayan amurka na gab da murkushe sauran wuraren da suka rage a yankunan kasar syria waɗanda isis ta ayyana a matsayin yankunan daularta ƙungiyar ta ta'addanci ta isis ba ta daddara ba hasalima tana kan shirin ayyana nasara da kuma sake kwato yankunan da ta rasa su. wannan bayanin wanda sakamakon bincike ne da sashen bayar da umarni na hedkwatar tsaron amurka ya yi ya kuma mika ma babban sufeto janar mai kula da matakan da amurka ke daukawa a iraki da siriya na zuwa ne bayan sama da wata guda kawai da shugaban amurka donald trump ya shelar shirin janye sojojin amurka wajen dubu biyu daga siriya tare kuma da ayyana galaba kan isis to amma saɓanin matsayin trump na cewa amurka a ta bakinsa ta ruguza isis kuma mummunar ruguzawa jami'an sojan amurka sun yi gargaɗin cewa ƙungiyar ta ta'addanci na shirin farfadowa da zarar amurka ta janye sojojinta daga siriya Yau Talata shugaban Amurka Donald Trump zai yi jawabi ga Amurkawa kan makomar kasar ko State of the Union a turance a karo na biyu, inda wannan karan zai tozale da wata sabuwar majalisar dokokin tarayya mai mata da 'yan tsirarin jinsi fiye da yadda aka taba gani. shugabar majalisar wakilai wadda za ta zauna bayan trump a lokacin jawabin ita ce nancy pelosi wadda ta haɗa kan 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar damakar karkashin tuta guda ta yin matukar adawa da batun samar da kuɗin gina gatanga, wanda ya kai ga rufe wasu ma'aikatun gwamnatin amurka na lokaci mafi tsawo a tarihin ƙasar Trump zai yi jawabin ne mako guda bayan ranar 29 ga watan Janairu da ya kamata a yi wato lokacin da pelosi ta taka mar birki da cewa jawabin bai yiwuwa har sai an kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnatin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc Ƙungiyar mayaka ta Alshabab mai tsatsauran ra'ayin addini ta yi ikirarin kai wasu hare-hare biyu a Somalia jiya Litini, inda mutane akalla tara suka mutu a harin bom da aka kai da mota a tsakiyar birnin Magadishu sannan kuma aka harbe wani mutum a wata tashar jirgin ruwa a yankin Portland mai kwarya 'yancin cin gashin kai. Masu kamfanin rukunin motocin jigilar majinyata na Amin sun gaya ma 'yan jarida cewa sun ɗauko gawarwaki akalla tara. ciki har da na wasu mata uku sannan sun yi jigilar wasu mutane bakwai da suka ji raunuka haka zalika wasu majiyoyin tsaro sun gaya wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa an hallaka wani babban jami'in tsaro a wannan harin sojojin faransa sun ce sun taimaka wajen fatattakar wata tawagar motoci 40 ta wasu mayaka da ke kokarin dannawa cikin arewacin chadi daga kasar libya ma'aikatar tsaron faransa jiya litini ta ce ta yi amfani da wasu jiragen yaƙi samfurin jet wajen ƙaddamar da hare-hare daga sama a kan tawagar motocin mayakan a ranar lahadi rundunar sojin ta faransa ta ce ta kai ɗauki ne bayan da hukumomin chadi suka buƙaci hakan inda ta daƙile tare kuma da waragaza abin da ta kira tawagar miyagu amurka na kira ga kasashen da ke cikin kawancin sojin da take jagoranta da su kwashe 'yan kasashensu da aka kama su cikin mayakan isis su je su hukunta su dakarun rajin demokaradiyya a syria sdf a takaice ƙarƙashin jagorancin kurdawa na rike da mayaka wajen 900 da suka zo daga kasashen waje waɗanda aka kama su bayan da isis ta rasa akasarin yankunan ta a syria mayakan sun hada da waɗanda suka zo daga turai da kuma wasu wurare a gabas ta tsakiya da suka shiga kungiyar ta isis Firaministan Makedoniya Zoran Zaef ya ce muddin Makedoniya ta shiga kungiyar kawancin neto dokacin yankin Balkan zai samu ci gaba da kuma zaman lafiya mai dorewa. Zaef ya furta hakan ne a Sofia babban birnin kasar Bulgaria jiya Litini kwanaki biyu gabanin makedoniya ta rattaba hannu kan ka'idojin shigarta neto a herkutar neto din da ke brussels a baya kasar girka ta yi kafar ungulu ga yunkurin makedoniya na shiga kungiyar ta neto da kuma tarayyar turai eu saboda daɗaɗɗiyar takaddamar su kan batun amfani da suna makedoniya sunan da ƙasashen biyu suka gada daga wani yankin da ke arewacin girka da kuma tsohuwar jamhuriyar yugoslavia yanzu dai kasashen biyu sun amince cewa makedoniya za ta canza sunanta zuwa jamhuriyar makedoniya ta arewa ibrahim kalmasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga abujan najeriya inda rundunar sojojin kasar ta ce ta samu wasu bayanai da ke cewa wasu na kokarin da hargitsi a wasu sassan kasar yayin lokacin gudanar da zaɓe babban hafsan sojin ƙasa na najeriya laftanar janar yusuf tukur buratai ne ya bayyana hakan a wani taron kwamandojojin sojan ƙasar da aka fara a jiya ga hassan maina kaina da cikakken bayani Taron wanda babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya, Laftanar General Tukur Yusufu Burata ke jagoranta, ya taɓo irin mana manakisar da wasu marasa kishin ƙasa ke shiryawa Najeriya. We have information of subversive motives by some unpatriotic groups aided by foreign conspirators to scuttle the peaceful conduct of the 2019 general elections General Tukur Buratai ya ce sun sami bayanan sirri akan irin makarkashiyar da wasu marasa kishin ƙasa ke kitsawa tare da taimakon wasu ƙasashen waje don kawo cikas wurin gudanar da babban zaɓe da za a yi nan da 'yan kwanaki. Saboda haka muna gargaɗi ga waɗannan masu kasasaba da su sani fa cewar sojojin Najeriya za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro don tabbatar da 'yan ƙasa sun yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. General Buratai kazalika ya yi hannunka mai sanda ga haramtacciyar ƙungiyar 'yan awaren kabilar Ibo da kirajin neman kafa ƙasar biafara. The activities of the outlawed aikace-aikacen 'yan awaran ipop na son farfadowa suna kuma son kawo cikas ga zaben shekarar nan da za a yi nan da 'yan kwanaki dole ne a ja musu burki ba tare da bata lokaci ba babban hafsan sojojin najeriya kazalika ya gargaɗi dakarun da su guji yin kas london a zaben da za a gudanar nan da 'yan kwanakin non-partisan akwai bukatar sojoji su guji shiga harkokin siyasa a dukkanin al'amuransu bari in jaddada muku cewar ba za mu amince ko kaɗan ba da duk wani matakin da kwamandojinmu za su ɗauka ko kuma suke ɗauka da hakan zai zame silar taimakawa wani dan takara jam'iyyar siyasa kabila ko wani addini wannan kuma ya kunshi karban wani abin hasafi kai tsaye ko a fakaice daga hannun 'yan siyasa a hukumance ko akasin haka manyan kwamandojinmu dole ku gargaɗi mayakan da ke karkashin ku da su yi aiki tukuru ba tare da sun kauce daga tanaje-tanajen aikin gidan soja ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kinin maza daban da na mata. Soshe wuta gudu barewar daji. Madalla gaida Hassan. Har yanzu dai muna Najeriya a yankin ƙaramar hukumar Madagali da ke jihar Adamawa. Rahotanni na cewa kawo yanzu sojoji tare da taimakon 'yan sa kai na maharba sun sami nasarar fatattakan mayakan Boko Haram. da suka kai wasu hare-hare a wasu ƙauyukan madagali da ke arewacin jihar ga wakilin ibrahim abdulaziz da cikakken rahoton rahotanni da kuma bayanan ma waɗanda suka tsira da rayukansu sun ko tabbatar da cewa mahara na boko haram sun farma wasu ƙauyuka ne na madagali da suka hada kishinga zuwa shuwa kafin daga bisani sojoji da kuma 'yan sa kai na maharba suka tarwatsa su yayin da jama'a suka gudu domin tsira da rayukansu ko da yake hukumomin tsaro ba su yi wani bayani ba kawai yanzu kan wannan hari to sai dai kuma na majalisar wakilai da ke wakiltar madagal da mincika mr adamu kamale ya kuwa bai na halin da ake ciki daban tsoro. an boko haram su shiga takircin a kuma su shigo shuwa. Ah, mun magana da jami'ai taro labarin da muka samu dai ah, allah ya tamaka a ah, nasara a korinsu. to honorable kamar wannan hari na dare an ce masu sun yi kone-kone. eh yanzu a yadda nake ma magana ba zan iya tabbatar wani iri asara muka yi ba amma na ji labari na magana da jami'an tsaro lalle kuwa su yi kokori har su su su da su a ashewa kuma mun ji dai na suka fita kuma akwai kwane da suka yi ba zan iya ce maka ga asara da muka yi ba amma magana da muke faɗa shine wannan ya sa kowa a michika ya sa kowa a madagali ba wanda yake gidansa yanzu haka da nake ga maka nan yanzu dai akwai fargaba kenan eh dole akwai fargaba banda fargaba ma tun da suke yanzu ai ya jima ban taba samu wani abu har ya kai shuwa ba sai dai mu samu an can da nisa a wasu wajeje amma yanzu yanda ya shiga kirchina ya shiga shuwa ka gani yanzu wannan abun ga madagali yana baya da Michigan yana, kusa. So wannan abu yanzu hankalin mutane ya tashi shi yasa ina kira da babban murya shugaba kasa ya sani akwai matsala a Michigan da Madagali. wadannan sabbin hare-haren na mako zuwa ne yayin da al'ummomin da suka koma yankunan su da kwato ke ko harama guda da babban zaɓe a karo na farko batun da ɗan majalisar wakilan ke kira ga gwamnatin najeriya da ɗau mataki gashi ma wannan abu ya faɗo a gaban zabe mu ina kira da shugaban ƙasa, ya tabbata ya tura jam'iyyar tsaro ya tura sojoji su zo su tsaya a madagali yanda ba mutum da zai bar gidan shi ya gudu yanda kuma kowa zai zaɓe a gidansa ba sai lalle da fargaba ba kawo yanzu dubban rayuka ne masu kasarwanta a najeriya sakamakon tashe-tashen hankula na boko haram wanda gwamnatin apc ta sha alwashin kawarwa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Madalla Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan nan Washington na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha biyar na asuba ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Obasanjan da ake cewa ya saci biliyan goma sha shida. Wa yake mulki yanzu? shugaba buhari to me yasa bai kwace rijiyoyin mai ko ya kama obasanjo ya kulle shi ba kan kuɗin duk da sannan har yanzu ba ka samu dan takara kutanta shi da buhari ba ko waye shi ba maye bane ba farawo bane ba fajiri bane ba dan kunja asiri bane duk wani barawo duk wani macuci duk wani azzalumi duk wani mai kisan kai kai duk ko laifin mai kai ko da ka kamanta wani da ubangiji in dai ka shiga jam'iyyar apc an yafe maka Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. to yayin da muke kasa da makonni biyu kafin babban zaben da za a yi a najeriya idan allah ya kai mu ran 16 ga watan nan yaya kuke ganin kiran da kungiyar izalatul bida wai kamata suna ta yi wa mabiyanta na cewa dukkan su kwansa da kwarkwatan su su fito su zaɓi shugaba muhammadu buhari idan ranar zaben ta zo domin ko jigogin izalar sun ce su suna da hujja sunana abdullahi abdulmalik digi deputy national director in charge of finance and account first group of jama'atu izalatul bida wai kamata suna wannan zaɓe da muka sa a gaba yanzu na 2019 gaskiya akwai kalubale da yawa a gabanmu zaɓe ne wanda ya kamata a ce mun sake zaɓe shi muhammadu buhari domin ya dawo ya idar da abubuwan da ya sa a gaba wallahi in ka hangi wasu abubuwa waɗanda ya yi to kai kan ka san ya cincinta ya dawo domin ya ci gaba da inda ya tsaya yanzu ka dubi kogin Niger nan aikin hanyoyi ka dubi aikin wutan nan wasu abubuwa ne wanda ga su nan yanzu mun sa a gaba idan Allah ya sa ya kaddara aka ba shi wannan dama abinda za mu samu a gaba insha Allah rabbi abu ne mai alkhairi saboda ka wannan zaɓe akwai kalubale amma mu aje duk wani bambancin addini ko bambancin kabila mu zaɓi wanda ya fi cincinta a zaɓe shi a wannan tafiya. To madala, to ko bayan wannan shirin yau zai taɓo kalamin da aka ce an je na fitowa daga bakin madugun jam'iyyar ta APC na ƙasa Adams Oshimole da aka ce ya ce komi zunubinka idan ka shiga jam'iyyar APC to zunubanka sun zama wankaku. to amma a kashi na biyun nan na muhawarar da wakilinmu na abuja nasira da mulai kaya da shirya mana da za mu kawo muku a yau wato a tsakanin buba galadima da abdulkarim ɗayyabu za mu tashi ne daga zargin da wasu suka jima suna yi wa shi buharin na cewa in ma shi mai gaskiya ne to azzalumai sun zagaye shi abin da yake hana shi samun nasara a yakin da yake kokarin yi ta kidar cin hanci da rashawa kuma wai waye ne ba barawon bane ne waye ne ya bar mulki aka aka bude duwawunsa ba guntun kashi waye mutumin a kasar nan a Najeriya sau nawa aka kai wa buharin laifin mutanensa wanda suke karkashinsa sun kewaye shi bai komi ba ko sai wanda yake ki shine mai laifi shugaban shi eh, eh, to ya yafe min shi ba dan jam'iyya bane ba dan APC bane saboda haka ba zai iya sani ba amma shugabansa na APC fa ya ce. duk wani barawo duk wani macuci duk wani azzalumi duk wani mai kisan kai kai duk ko laifin mai kai ko da ka kamanta wani da ubangiji in dai ka shiga jam'iyyar apc an yafe maka ko kai baka ji ba to waye waliyin a jam'iyyar apc ko a gwamnatin ta? wanda muke maganan nan a kansa mun yi masa kyakkyawan eh, tsammani da zaton cewa idan ya zo talaka fa ya warke amma babu makiyin wannan gwamnati idan talaka talaka ma na arewa ka ji abin da yau shugaban ƙasa ya faɗa a premier times ya ce ‘yan uwansa musulmi su ne suke masa ƙiyayya kristoci suka rungume shi ashe shi ya sa duk wannan ƙuri'ar da aka yi masa ruwan ƙuri'a su alhaji abdulkarim ɗaya suka yi masa a kano bai musu abun sile biyar ba banda kurkuku an yi musu gobara an yi musu mutuwa sarkin kano mai tamasile ebe mutar muhammad duka sun mutu wa'annan mutane ne sahihai na kusa da shi kuma manya ne a kano bai je ya yi ta'aziyya ba abm mutar muhammad daga soja ma domin janar buhari aka kore shi Alhaji Abdulkarim da Yabo me zaka ce kan waɗannan bayanai na Buba Galadima? To na farko dai ni ba ɗan jam'iyya bane amma ɗan siyasa ne ni. Kuma na fara siyasa ne tun mala Aminu Kano ina dare muka yi tare da shi. Kuma da ya mutu ma mun yi tare da awolo Amma abin da nake so ni a wannan lamari. Ya kamata duk wanda yake ganin cewa akwai wani ko ɗan uwa ko na kusa ko aboki ko amini ko wani aka amincewa yayi wani abu to a tabbatar da abin a kai shi kotu a gani me za a yi sannan kuma duk wasu lapses da aka samu na mulkin nan da aka yi abin da yasa nake yin afwa na san da farkon farawa Allah ya jarabci Buhari da rashin lafiya rashin lafiyar nan Allah kaɗai san tsananin da yake ji sai shi da abin ya shafa koma waye dalili amma ba wani mai tasiri in ba Allah ne kaddara masa wannan abu ba kuma ko annabi Muhammad mu kuma koma wane ne Ga shi nan dai Allah ya kadara ya yi rashin lafiya na haso biyu ya ja Alhaji Abdulkarim kana da cikin mutane masu tunani an yi wa shugaba Buhari samu ne? A'a kuma koma me ai mutane suna tunani iri daban-daban amma koma me ni duk abin da aka yi mu ai na yi sababin an yi fojin ina an tsatsare ni an tsare ni a national headquarters na SSS ma sai da sani abu ce mutu aka sake ni. Eh, Nasiru abu biyu na gode wa Allah da alhaji abdulkarim ɗayebu mutumin da nake girmamawa a siyasance mutumin da nake masa ganin mai gaskiya nisa kike masa ganin mai gaskiya don na san eh, alƙiblarsa hmm. ya fito ya gaya wa duniya janaral buhari an mushe sanmu shi yasa baya iya aiki tun da ya faɗi wannan dan allah dan annabi muna yi wa janaral buhari uzuri yan uwansa ne mu ba mu san abin da yasa zai cutu me yasa za a yi ta jansa kamar wani raƙumi maimakon a ƙyale shi ya je gida ya zauna ya huta na farko kenan na biyu alhaji abdulkarim ya nuna mana cewa shi yana ɗaya daga cikin masu ba wannan gwamnati shawara shi yasa take wannan tangal-tangal take tafiyan take tafiyan hawainiya take tafiyan kaguwa take tafiyan jada baya dama muna nema shin suwaye ne suke abokanan shawaran wannan shugaban kasa da yake irin tafka irin waɗannan kurakurai har ma waɗansu suna suna zaginsa muna jin haushi na cewa bai san ma halin da yake ciki ba injiniya buba galadima ya yi bayanai a alhaji abdulkarim ɗayabo na san kaji kuma ya nuna cewa lallai shi shugaba buhari nan ah, kamar yadda ka faɗa ma san mu aka yi masa imami ne ne kai ka ce kana bashi shawara yana daukan shawara eh to abin da yake so mu gane ba cewa ne kai tsaye an masa ba ce ko san mu aka yi masa annabi ma an masan mu kuma da aka yi annabi san mu nan ya warke sannan kuma duk da rashin lafiyar da Buhari iyo na Allah ya ba shi sauki ya warke a yanzu duk da sannan har yanzu ba ka samu dan takara kutanta shi da Buhari ba kowa yi shi a kan kansa shi dai Allah ya tsarkake shi ba maye bane ba farawo bane ba fajiri bane ba dan kunja asiri bane kuma ko a lokacin annabi a cikin sahabbai an nuna akwai munafukai saboda haka ballantana wannan dan an samu munafukai ko kuma dan wasu yan uwan Buhari ko abokan Buhari ko wanda Buhari ya amincewa sun ci amana sun ci amana sun ci amana kasa sun ci amana mutanen kasa ai kaga wani abu ne daban muna fatan Allah ya ba mu iko mu mu dauki matakin da zamu yi tunda Buhari ba shi kadai zai mulkin kasar da ba sai da taimakon jama'a maimakon a zo a tunanin ya za a yi in an tabbatar wancan laifin gaskiya ne a fito da su a bayyane in ma sai an nuna musu a kai kotu alkali a ce ga abin da wani da wani isa ta ni abu nake so kenan duk ina galadima ya naga kana wato eh. ina tsammani shi Alhaji Abdulkarim da ba bai aikin gwamnati ba da ya yi aikin gwamnati ya san dokar EFCC da ya sani cewa magun nan da kake ji waɗansu barayi 'yan apc suke jin tsoronsa bai isa ya ɗauki wani talaka ya je ya kama shi ko ya kai shi kotu ba sai buhari ya sa hannu wannan shine dokar efcc duk wanda aka kama ko aka kai kotu buhari ne ya sa hannu aka kai shi kuma na gode wa allah ya faɗa cewa ko yan uwansa ko abokanan shi ko surkunansa ko waye ko wani waye da suke tare da shi ba za a rasa ba za a rasa bara gurbi ba a kusa da mai mulki na yanzu wannan najeriya sun samu tabbaci cewa duk dai kowane ma menene gautan Janai sai dai bai sha sai dai bai sai dai bai sha rana ba Alhaji Abdul Karim da yabo shin haka eh, duk shugaba Buhari a yadda ka fahimce shi yadda kake ina zuwa yadda kake magana da shi waɗannan mutanen duk wanda ya koma APC shikenan ya tsira ba za a sake bar wani ba dan jam'iyya bane amma dan siyasa ne na ce ni kuma dan Najeriya ne ni abin da nake so ka gane ina cewa ko da kowa na sama barawo ne shi akan kansa ba ba bane ni abin da ke so kenan ina son duk wani an takara ne tabbata shi ba ba bane ba fajiri bane ba dan kungiya asiri bane izo a gyama da shi ma amma mutane sun masa shaida shi a karan kansa ko ma me za a ce ko ma waye nasa kazami to amma shi ba kazami bane akan kansa tunda har yanzu ba a zo a ce tabbas ga satarsa ga kungiya asirinsa ko ga sa ba ni shi abu na tsaya kenan in kuma a cikin waɗannan mutane duk suke neman mulki a ƙasar nan akwai fari fat to a gaya min a tabbatar mun cewa irin baiwar da Allah ya ba har in bayyana cewa ba barawo bane ba fajiri bane ba dan kungiya asiri bane shi ma a gaya wa duniya waɗannan ba haka bane kamar ne jama'a suka yadda. Ina Buba Galadima. duk wannan magana mai sauki ne. kaga dai ai duk zargi ake yi in ma akwai wani ɗan takara wanda ake zarginsa da wani abu mu ba mu sani ba in akwai shaida Alhaji Abdulkarim ya gaya mana shi ma yanzu Buharin ko kuma na kusa da shi ko ma waye in yanzu na ka Qur'ani na bashi cewa ya rantse baya kaza baya kaza baya kaza bai isa ya rantse ba don bai san shi ba kuma ba, kwana suke tare da shi ba saboda haka nace maka duk fa kanwar fa duk abin duk gautan ja ne sai dai wanda me ne ba a yi yanzu me ba ka jin zargin da ake wa yan uwansa da abokanansa da surkunansa da waye ba ka jin zargin da ake musu kai ba ka ji kuma yanzu duk wani barawo gwamna wanda ya sata ko chairman na jam'iyya ko wanda ya rike wani babban mukami duk satar da kai, in dai ka je gun buhari kai ka zama wali mahasumi an wanke maka zunubi injiniya abubuwa galadima tambayar da nake so na ma kai ma ka zauna da buhari nan wato in ana neman wanda ya san buhari a shekarun baya watakila in an same ka shi kenan ba ma sai an ga dan duk waɗanda yanzu da yake mulkin nan ba su isa su je kusa da shi kamar yadda ni na je kusa da shi a lokacin da bai da shi ba ba su isa ba saboda haka ba san shi ba yanzu zance kawai suke suna tsalle suna faduwa ina ganin su ina dariya injiniya me yasa kake dariya da da hawaye za su yi kuka amma injiniya an ce kai ne kake kuka ai yawanci kai ne kamar wato nake ta wannan dariyar. nake ta wannan dariyar muna muna muna wannan musabaha nake ta wannan dariyar yanzu kai ka ganni kamar mutumin da akwai abin da ya dame shi Alhaji Abdulkarim Dayyabo duba mana wannan zaben e, e, ka hango ya kake ganin magoyi wato wasu suna cewa taron jama'a da suke zuwa wajen kamfen din nan a je jihar nan a ga dimbin jama'a a ce jihar an kasa yin jawabi ma ba shi ke nuna nasarar zaɓe ba. To a gaishe kuma malamai. To Allah kama shiri na gaba za mu ji wai me yasa Buhari bai taba ma yunkurin kama Obasanjo bane duk da zargin da aka dade ana yi wa Obasanjo na cewa ya handa handama mankudan kudaden wutar lantarki. Za mu kuma taba maganar Amina Zakari ta hukumar zabe ta Najeriya. Wani mu gode wa Buba Galadima da Abdulkarim da Yabo da kuma musamman shi wakilin namu Nasiru El Kayam da ya shirya mana wannan tattaunawa tsakanin su. ga madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington DC. Mun ba ku lafiya. Madalla a gaida Aliyu Mustapha kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaicen madugun 'yan adawar Venezuela wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar na wucin gadi Juan Guaido. Jiya Litini ya ce shugaba Nicolas Maduro na yunkurin tura dala biliyan 1.2 zuwa wani banki a kasar Uruguay. da yake jawabi a gidan talabijin na ƙasa bayan da ƙasashen turai da dama suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasar ta venezuela guaido ba tare da gabatar da wani hujja ba ya yi zargin cewa maduro na ƙoƙarin ɗauko kuɗin da zai tura ne daga bankin raya ƙasa mallakin gwamnati mai suna bandes zuwa bankin na ƙasar ta uruguay duk da yake dakarun da ke samun goyon bayan amurka na gab da murkushe sauran wuraren da suka rage a yankunan kasar syria waɗanda isis ta ayyana a matsayin yankunan daularta ta kungiyar ta ta'addanci ta isis ba tare wato bata daddara ba hasali ma tana shirin ayyana nasara a kan sojojin na gamayya masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma mu na yau Jim Cook. Ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai an jima. Afrique. Le monde